Ƙungiyar Izala ta ƙasa reshen jihar Oyo ta baiwa zaurawa marayu da gajiyayyu dubban ɗaruruwan nairori, shaddodi da atamfofi, taimako kyauta albarkacin wannan wata na Ramadan. Malam Salisu Abdullahi Umar shine shugaban ƙungiyar Izala ta ƙasa reshen jihar Oyo. Auzu billahi samil ali na shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim. A gaskiya a yanzu mu kididdige cewa mutane nawa ne suka samu wannan tallafi gaba ɗaya na bincin ba za mu iya gaya muku ba amma a firancin da muke yanzu bambanci ne wanda yake da tarihi dogo a game da izala wanda ba za mu iya bada shi ba yanzu wanda alhamdulillah sun gabatar da gudunmuwa ta mutum 155 bangaren zaurawa goma sha biyar marayu 140 kuma an raba musu shadda da tamfofi da kudi mai dubu biyu ya samu bai uku ya samu kudin dinki da fatan Allah ya samu albarka to ta ina kuke samu waɗannan kuɗaɗe da kayayyakin da kuka taimaka ma zaurawa da su marayun ana samun su ne ta wata hanya wanda shi shugaba shugaban kungiya musamman ah, Shek Abdullahi Balalo ya yi wani kira kuma ya kaddamar da cewa ya zama wajibi ya zama doka ga dukkan kowace jiha ta tafi ta kaddamar da wannan asusu na marayu a bi bangaren masu kuɗi da talakawa kamar yadda kowa zai iya taimakawa addinin musulunci ya taimaka ga cewa an taimaki wayannan marayu kuma alhamdulillah abin ya yi tasiri ya yi nasara kamar yadda bara aka yi bana ma an samu nasarar shi kwarai da gaske kuma an samu abin za a ba. ne ku fara wannan taimako ko ga marayu da zaurawa a gaskiya anan jihar oyo a bara muka samu an samu miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin da ɗari biyar to bana fa mana an samu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da hudu da ɗari hudu bisa yadda ƙasar take ciki na al'amuran kasuwanci da yanayin da yake tafiya. Sheikh Aliyu Muhammad Sani Adarawa shugaban majalisar malamai ta jihar Niger yana ɗaya daga cikin waɗanda na miƙa kyaututtukan ga zaurawa marayu da gajiyayyu. Wannan hakika muna godiya ga Allah madawakin sarki sannan muna godiya ga wannan gwarzon shugaba da Allah ya bamu Sheikh Abdullahi Balalau da yake da tunani wanda ba na shi kawai ba a'a ya za a yi al'umma su samu sauki wannan da'awa ta ta kasance bayan kula da addini tana kula da rayuwar jama'a to alal hakika na ga farin ciki a wannan jiha abin da ya gabata a bara kun bana ma alhamdulillah duk da halin da ake ciki akwai canji na rashin ci gaban kasuwanci kamar da to amma ba su yi gwiwa a ƙasa ba sun yi iyakan kokari an samu ci gaba to kuma yana kira ga sauran rassa wayanda su yanzu haka sakamakon su bai zo ba su yi kokari su ga cewa su ma sun yi koyi da nan hedikwata sun aiwatar da abin da ya dace su aikata ga wayannan bayan Allah marayu da kuma su wayannan zaurawa da ake magana daga jiyayyu. Haka ma na ji tabakunan wasu daga cikin waɗanda na sami kyaututtukan. Sunana ne Salis Ada. Me aka baka? Ya dai mun gode dai amma mun samu kaya kuma mun samu kuɗi amma kuma wanda suka mana wannan aikin Allah ya saka musu da alheri. Waɗanne irin kaya ne aka baka? Shadda ne aka ba mu da kuma kuɗi. kuɗi nawa ne kuɗi dubu biyu ne a ciki to me za ka yi da kuɗin nan kuɗi zan je mu ba mata ce mu yi abinci a sauran abubuwa umma ke ma ke samu wani abu eh. me ke samu a fa da kuɗi Me za ki sai da kuɗin nan da umma ta yi abinci da shi ni suna na da ya fi miki an biya suna na to hasana ko hussein hasana me aka baki an ba ni turmi zane da dubu biyu to da me kuma su na an ka ba ni ya'yan ki nawa na su biyar ne to su ma an ba su wani abu a su ba su bata kwana ba su bata kwana to lokacin da mahaifinsu ya rasu ya barke da su ne eh ya ban da su ne hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya